assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu ni ne naku abu ahmad yau ma ina tafi muku da wani sabon bidiyo wanda za mu bayani akan wa'insu abubuwa guda uku wanda duk wanda bai kai shekara ashirin ba to zai yi kyau ya kiyaye su kada ya yadda ya fada cikin wa'in abubuwa guda uku matukar shekarunsa bai kai shekara ashirin ba in kana da ɗa ne ma bai kai wannan shekara ashirin ɗin ba to kai ƙoƙari ka kiyaye ɗanka ka mara tarbiyya kada ya faɗa cikin wa'in abubuwa guda uku da za mu faɗe su na farko wato duk wanda bai kai shekara ashirin ba ya ƙoƙarin kiyaye wato wasting his time for trial things waɗanda ba su da amfani wato duk wato wanda bai kai shekara ashirin ba ya ƙoƙari ya kiyaye kansa kada ya yadda a ce na ɓata lokacin shi a banza a hofi wajen aikin banza lokacin kai tafi baka amfani da wannan lokacin ba mutum shine aikinsa kallon wato abubuwan da ba su da amfani a tv ko ko karanta wa'insu littafan da ba su da amfani ko ko wato zama na mitin mitin wanda bai da amfani a danka kiranka zaman wancan siyasan zaman wancan mitin ɗin kaza wanda bai da wani amfani to mutum ya kokari kiyaye wato lokacinsa ko ko yawan amfani da social media facebook whatsapp instagram twitter ina ne ina ne mutum yana amfani da su bisa wato wani hanya na daban wanda ba su amfani da shi daidai da koda waɗannan social media ɗin mutum yake amfani da shi ya dinga amfani da su bisa waɗansu group ko ko waɗansu wato mutane da yake bi masu amfanarwa wanda idan yana bin su yana kantar abin da suke rubutawa yana amfanuwa ko ko youtube ɗin da ke kallo ana karuwa koko ana samun wasu fa'idoji a cikin abubuwan da yake saurara to irin guraren da ya kamata kenan mutum ya je saurara amma ba ya dinga bata lokacin shi a banza a wafi ba shine kallon wato fina-finai na banza wanda ba su da amfani koko eh, karanta labaran mutane a cikin facebook ko eh, twitter wanda kawai na wasa da raha da shirme duk an san akwai lokacin raha din amma mutum lokacinsa ya fifita shi a bisa abin da yake mai amfani mutum in dai bai kai shekara ashirin ba to ya kokari ya kiyaye wannan wanda din suka wuce wannan su sun san abin da suke faɗa musamman mu da muka wuce shekara ashirin mun san mun yi wasa da lokacin mu a baya da mun san irin wannan ba mu kokari haka ba to wanda duk bai kawo wannan shekarun ba ya kokari ya kiyaye kada shi ma ya zo ya faɗa cikin irin wa'annan abubuwa sannan sai magana na biyu shine expecting too much from others mutum ya dinga tunanin kwaɗayi ko ko samun wani abu daga gurin waɗansu yana tunanin sai baban shi ya bashi ne zai fara harkan kasuwanci ko ko sai dan eh, uwan shi ya bashi kafin ya kama wani abin da zai dinga yi wannan duk bai dace ba bai cancanta ba mutum ya kamata ya dinga kokarin tashi ya dinga tunani kana kan littattafai na harkan kasuwanci wanda mutum zai koyi wani abu na daban wanda zai sa ya gaba eh, kansa ya ci gaba da kansa in his future amma ba mutum ya zauna ba yana jiran sai baban shi ne ya bashi kuɗi kafin ya samu kuɗin da zai aure sai baban shi ne ya bashi kuɗi kafin kama jari ko baban shi ya bashi kuɗi kafin ya fara yin kaza wannan duk mutane ya kamata duk wanda bai kai shekara ashirin ba ya cire wannan tunanin a zuciyar shi yanzu mu mun shiga cikin wani yanayi na rashin kuɗi da abubuwa daban-daban sai ga mutum ya kai shekara ashirin da eh, tara talatin sama da haka bai iya yin aure ba na jiran sai an mai ne aure a family da sauransu kaga mutum sai shiga cikin yanayi na daban wanda bai dace ba amma inda yana da nashi fa ya tashi ya nema kaga bayi da matsala sai yayi abin da yake so in ko mutum ya ji ya koyi wani aiki ne aikin gwamnati ko ko wani al'amari na daban to kaga sai mutum ya sami abin da wato yake so ya yi da kanshi amma <clears throat> mutum yana zaune yana jiran sai an taimaka mashi to lalle wannan bai dace ba duk wanda bai kai shekara ashirin ba ya cire mu kansa wannan tunani ɗin da haka ne muka samu abokanai da dama za ga wayansu sun zauna ba su da wani abin yi mutum ya gama makaranta amma malam bai da wani abin yi bai da wani sana'an da yake yi yana jira sai wai ya samu aikin gwamnati da sauransu sai magana na ƙarshe kuma ita ce eh, na uku tunanin wato digiri dole sai da digiri za ka yi aiki sai ka samu digiri sa'annan za ka samu aikin gwamnati da sauransu mutane su cire wannan tunanin a kwakwalwansu mutane su yi ƙoƙarin neman na kansu da tunanin wato yin sana'o'i da tunanin shiga harkar kasuwanci da tunanin koyon wa'insu abubuwa na aikin sana'ar hannu wannan shi ne fi saboda duk wanda ka gan shi ke tunanin aikin gwamnati majority dai a wayannan 'yan shekaru ashirin baya da suka wuce saboda a gwamnatin an samu harkan corruption mutum ɗaya sai iya sace abubuwan da dubannin mutane za su amfana da shi to in allah ya kama na gwamnatin da aka samu canji aka samu gyara aka ɗinke bakin zaren da ba za a iya yin sata wa ra'ayin wannan ba in mutum yana tarin don aikin gwamnati ne ko don digirin da ya yi ne zai samu aiki kaga an toshe bakin aljun abin fa daga nan ne mutum zai fahimci cewa ai shi yana zaune ne a gurin wa'annan mutane kamar yana musu wani bauta ne amma wanda ya kama kasuwanci fa wanda ya kama harkan wato eh, sana'a fa kaga bai da wannan matsaloli din mutane ku dinga tunanin yadda za ku kirkire abubuwa da kanku kar ka dinga tunanin aiki karkashin wani aiki karkashin gwamnati ko karkashin wani kamfani ko wani abu ka dinga kokarin kai ne ka kirkiri kamfanin naka na kanka ko ko ka kirkiri wani sana'a na kanka a hankali ake tasowa har a zama wani abu nan gaba ba wai kana tunanin dole a dole kai ka zo kai aiki a duk wata a dinga baka wani abu mutane su cire wannan tunanin a kwakwalwansu ka zama kayi karatun digiri ɗinka don a ka fita daga cikin jahilci baka daga cikin eh, jerin jahilai da sauransu digirin da ake yi musamman a ƙasanmu Najeriya da sauransu ba abin da mutum yake sha'awa yake so ba ake bashi ba mutum zai je jami'a yana neman karatu kaza amma saboda wannan al'amarin jam din da sauransu nan a canja mai course dole a sashe karanta abinda da bai da sha'awan karanta wanda in ya kammala ma sai zama mashi wani irin abu malam aikin da kake so ka yi ma ya zama ka wahala kullum ana graduating mutane dubannai yaushe suka samu aikin yaushe kuma gwadon take kirkirar wasu abubuwa babu inda mutum ko zai je din tunanin kasuwanci ne ko ku koyon wani abu kaga sai Allah ya kaddare mutum yana tasowa sai gashi da wani abu kuma a karkashin sa ma an samu su sun shiga eh, ya dauke su aiki da sauransu wannan duk wanda bai kai shekara ashirin ba to ya kamata ya cire wa'annan abubuwa a kwakwalansa in ko kana da yaro ne to ka cire yaron yaron ka tunanin irin wani abubuwan akwai abubuwan da ake cusawa yara tun suna firamare a makarantu a primary sai ka ji ana ce musu in ka girma mai kake so ka zama wannan ce doctor wannan lauya wannan kaza wannan kaza da kyar ne ka ji wannan mutum na maka lissafi yana so ya zama dan kasuwa ko ko yana so ya zama wani babban mai wani harkan aikin hannu da sauransu nan kowa dai wani kwaɗayi ne kawai to wannan kwaɗayin ne ke sa yara sai su dan kwafe tun ba su kai shekara ashirin ba mutum ya dinga tunanin dole a sai ya zama eh, wani babba ne aiki a ofis a kaza wannan a cire shi a kwakwalwa da fatan wannan al'amarin zai taimaki al'ummar mu da muka wannan faɗakar din Allah ta'ala ya rafa asiri don nake cewa wassalamu alaikum warahmatullah